الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين dukkanin yabo da godiya da jinjina da kirari suna tabbata zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mahalicin kowa mahalicin komai wanda ike jibintar lamarin salihai daga cikin bayinsa ike ba su kulawa ta musamman Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa a cikin littafinsa mai tsarki cewa wa na na amanu wa amilu salihati fihim ujurahun. Tabbaci haƙiƙa waɗanda suka zama nagartattu daga cikin halittu suka zama mutanen kirki suka yi imani kuma suka aikata aiki nagari waɗannan babu koko kwanto Allah tabaraka Ala) zai cika samu su ladaddakin su na kyawawan ayyukansu amma waɗanda suka kasance azzalimai Allah tabaraka wata'ala ice kwata-kwata baya ƙaunarsu su baya son su ina shaidawa babu abun bautawa bisa cancanta sai Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya kuma muna ƙara shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama babban bawan Allah ne kuma jakada ne na Allah tsira da aminci na Allah su ƙara tabbata gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa masu girma har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka 'yan uwana masu albarka ina yi wa kaina da dukkaninmu wasiya da jin tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah wannan ita ce wasiya mafi girma da babu lokacin da take tsinkewa babu lokacin da take yankewa kuma ita ce mafi alkhairin wasiya da aka taɓa yin ta a ban ƙasa babu lokacin da take yankewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wasiya ga waɗansu daga cikin sahabbansa cikin su da akwai Abu Dharr al-Ghifari da kuma Mu'az ibn Jabal manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake ma'ana babu wani yanayi da musulunci baya neman ɗansa ya lazumci tsoron Allah kai kaɗai kake ka ji tsoron Allah a cikin jama'a kake ka ji tsoron Allah daga kai sai wasu ne ka ji tsoron Allah a cikin zancenka a cikin aikinka ka ji tsoron Allah manzo Allah ya ce da shi ittaqillaha haythu ma kunta a duk inda kake da takawa ne Allah tabaraka wa ta'ala yake kawo bawa mafita a cikin duk halin da ya shiga rayuwa kana shiga cikin hali na rintsi kana buƙatar Allah ya kawo maka ɗauki. tsoron Allah zaka yi shine mabudin shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah duk wanda ikiyaye dokar Allah Allah zai ba shi mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah ya daukan wa kansa alkawari duk wanda yaji tsoron sa ikiyaye dokokin sa zai azurta shi ta hanyar da bai taba tsammani ba sai dai kawai ya ga budi daga Allah sai dai kawai ya ga arziki daga Allah sai dai kawai ya ga mafita daga Allah da Allah yake son kai kafin ya baka wannan mafita ka ji tsoron sa ka kiyaye dokokin sa in yace kai kai in ya ce karkai karkai shi kuma ya ɗaukawa wa kansa alkawari zai baka mafita a cikin dukkanin halin da kake ciki a cikin rayuwarka ɗan uwa masu albarka daga cikin abubuwan da Allah ta baraka wata ta'ala ya mana hani daga barin aikata su da akwai zalunci zalunci shi sa hadisul kudusi ya inganta kamar da al-Imam Muslim ya rawaito shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Zarril Gifari ya ce, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ce. ita magana ta Allah ce wanda ya halice mu shi yake faɗa wannan magana Allah ya ce ya ku bayina hakika na haramta wa kaina zalunci a matsayina na ku. ba wanda isa ya wajabta wa Allah wani abu amma don Allah ya nuna maka isassa da buwayarsa da kamalarsa sai ya ce ni a kankin kaina ni da na yi ku da a ce akwai wanda ya halatta ya zalunci shi ne tun da shi ya yi komai saboda haka yana da tasarrufi akan duk abin da yake mallakin ne. amma saboda isa sai yake gaya maka ni da na yi ka a kankin kaina na haramta wa kaina zalunci sannan bayan na haramta wa kaina shi kuma a tsakankaninku sai na sanya zalunci ya zama haramun a tsakaninku waj'altuhu bainakum muharraman na sanya zalunci ya kasance haramun a tsakankaninku don haka kada sashen ku ya zalunci sashi abu idris al-khawlani ɗaya daga cikin tabiya Allah ya masa rahama duk sanda ya karanta wannan hadisin sai a ga ya fada kan gwiwarsa saboda sakon hadisin yana taɓa shi yana jin cewa wannan wata magana ce daga Allah yake mana doka ice kar mi zalunci kar ka zalunci dan uwanka da kuke tare da shi kar ka zalunci kowa wani lokacin mu'amala ce za ta hada ka da wani baka sani ba mala Allah ka zalunce shi to idan ka zalunce shi a cikin rashin sani ya za ka yi bayan kuma Allah ya ce karka yi wannan ne yake tayar musu da hankali ina kuma wanda zai ganganta zaluncin ina kuma wanda zai shirya gadar zaran da gangan dan ya zalunci dan uwan nasan dan dan uwansa ya fada rami ya za ka yi da wannan dokar ta Allah da ishe karka yi Allah ya ce karka yi sai ka yi Allahu akbar ‘yan uwa masu albarka zalunci sifa ce mummuna sifa ce ta kaskanci wacce a karan fari ta dace da ubangiji ba shi yasa Allah sai fara kore ta daga kansa yace ya haramta wa kansa ita kuma bata dace da shi ba sannan sai ikalle mu daidaikun mu sai Allah baraka wa ta'ala yace na kore zalunci a tsakaninku shi ma kada ku daga cikin dalilai zalunci sababi ne daga cikin sabuban da ke haifar da adawa da gaba da ƙiƙi juna a tsakanin al'umma Allah tabaraka wa ta'ala dan ya buga mana misali mafi girma sai ba mu misali a cikin suratul yusuf a cikin suratul yusuf kuma sai aka ɗauki uba a matsayin annabi aka dauki ɗansa a matsayin annabi aka buga mana misali dan mu koyi darasi annabi yaquba alaihi salam yan uwan annabi yusuf alaihi salam ka kalli abin da suka yi masa shi a zahiri ba zalunci yayi ba amma su sai suka fahimci babansu ya fi fifita ɗan uwansu a kansu sai suka yi mitin suka yi shawara suka ce su kawo da ɗan uwan nasu su wulla shi rami su kashe ci sa shi a rijiya me ya janyo saboda a tunaninsu abin da babansu yake ga ɗan uwansu zalunci ne don yana fifita su a kan sauran ‘ya'yansa wannan darasi ne mai girma ya faru a cikin gidan annabi daga cikin annabawan Allah ya ga gidajenmu shi yasa lokacin da wani bawan Allah ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullahi ga kyauta na yi wa ɗaya daga cikin zabakuran ƴaƴana manzo Allah ka zama shaida wannan na bawa waɗana shi sai manzo Allah ya ce da shi duk sauran ƴaƴan naka su ma ka yi musu wannan sai ya ce a ban ba su ba sai manzo Allah ya ce a to dauki wannan kayan naka ka tafi da shi ni ba zan yi shaida akan zalunci ba wannan duka makaranta ce karatu ne manzo Allah sallama yake karanta mana shi dan mu iya gudanar da rayuwa cikin siyasa cikin yanayin da ba za mu haifar da abin da mu a tunaninmu maslaha ce amma a ƙarƙashin ƙasa zai haifar da ƙaiƙayi da ƙiyayya tsakanin iyalanmu da 'ya'yanmu ba maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu wannan saboda haka sababi ne daga cikin sabubin da suke yanke zumunci su haifar da ƙiyayya kaga mutum baya son shugabansa ga shugaba a gari amma baka san su shugabanka saboda me saboda kana kallon wani abu da yake maka a matsayin zalunci yan uwa masu albarka malamai suna fassara menene zalunci suna ba shi definition suka ce zalunci ne sanya abu ba a mahallinsa ba wadu ushe ifi gairi mahallihi idan ka ɗauki haƙƙin wani sai ka ba wani kai zalunci domin wancan da ka ɗauki haƙƙi ka ba shi ba nasa ba ne. duk da ka ɗauki haƙƙi ka kai shi inda ba nan ne gun da ya cancanta ka kai shi ba kai zalunci kawai shi yasa Allah tabaraka wataala ya kirawo shirka da cewa zalunci ce inna shirka la zulmun azim domin haƙƙin Allah ne aka dauka aka ba wani wanda ba Allah ba sai Allah ya ce an yi zalunci to kamar haka ne duk wani haƙƙi da ka sani an baka abin ne general saboda haka yana da alaka da rayuwarka wane ne kai mecece mu'amalarka su waye suke neman haƙi a gurinka ya kake ta'ammuli da al'umma to sanda duk ka dauki haƙƙin wani ka ba wani kai zalunci a wani yaran kuma malamai suna cewa shi zalunci shi ne wuce gona da iri a cikin haƙƙin Allah da haƙƙin manzansa da kuma haƙƙin bayin Allah da kake rayuwa tare da su sawa'un mutane ne ko dabbobi ne randa duk zaka wuce gona da iri Allah ya ce yi nan sai ka ƙi to kai zalunci Allah ya ice ayi ka ƙi kar ayi ka ƙi kai zalunci wani na gaba da kai da Allah ya ɗora maka haƙƙin kai masa biyayya ya ce da kai yinan sai ka ƙi ka yi zalunci wani da ike bin ka haƙƙi ya zo ya nemi haƙƙinsa ka hana shi ka yi zalunci saboda mai ka aji a ba inda ba mene ba a inda ba mahallinsa ba zalunci Allah ya haramta shi ƴan uwa masu albarka mu kiyayi zalunci bayan Allah mu sani babu lokacin da zalunci ya taɓa shiga cikin al'umma ya samu gindin zama face sai Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabu wannan al'ummar da karyewa da lalacewa randa zalunci ya shiga cikin al'umma tarwatsa ta yake randa duk ya shiga cikin ta fasa ta ike cire musu albarka wacce Allah tabaraka wa ta'ala yi musu da ita lokacin da Allah Ta baraka wata ala ya maka albarka da wata ni'ima sai kake yin zalunci da wannan ni'imar to ka shirya wa samun jarrabawa daga Allah cikin wannan ni'imar akwai da yawa daga cikin mutanen da Allah ya musu sutura ya ba su arziki amma sanadiyar gushewar arzikinsu zalunci suka yi da arzikin wasu suna da yara a shagonsu a rumfarsu suna musu hidima a kasuwa sai suke zaluntar waɗannan yara da suke ƙarshensu saboda sun fi su kuɗi su ne iyayen gida kuma da abin da suka faɗa za su haka ne ranka da wannan abin da shi yake ɗaukansa ba komai ba a kansa Allah Ta tabaraka wata Allah ya kwace arzikin ka ga ni'imar ta tafi sannan Allah bai bar shi da iya kwace arzikin ba sai ya dawo da shi mataki mafi kaskanci ya mai da shi yin roƙo da bara kaga kuma jarabawa ta biyo bayan an kwace arzikin kuma an dora maka jarabawa wannan ɗaya ne daga cikin shu'umancin zalunci baka san san da Allah zai jaraba ka ba baka san san da Allah zai kwace ni'imar da kake da ita ba idan kana son ni'imar ka ta dawwama kana son kada Allah yi maka jarrabawa da zaka dora hannu aka a hir da yin zalunci karka yi shi ko kai ba za ka yi ba wani zai yi karka mara masa baya gurin yi kai iyayenka kaga ka tabbatar da adalci kuma ka kore zalunci Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul baqara ya ba mu labari akan banu isra'il lokacin da ya musu izini ya ce ga wani abu ku aikata shi ba wahala zan yafe muku zurbanku da kuka yi menene banu isra'ila za su Allah ya ce ku tafi baitul maqdis idan kun tashi zuwa ga sifa biyu da nake son ku ku shiga kanku a sunkuye kuna masu kankan da kai ga Allah sannan kuma in kun shiga ku ce Allah ya fi muku shikenan wa qalu hidda menene wa qulu hittatun naghfir lakum ku ce Allah ka gafarta mana ku wa idh qulna dkhulu hadhihi alqarya wa kulu minha haythu shi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada Waƙulu wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidu su ne. Allah ya ce ku yi wannan kawai da bani Isra'ila suka tashi shiga sai suka sauya sai suka yi gurin shiga da Allah ya ce da su wadkhulul baba jada sai suka shiga suna jan jiki a ƙasa kaga sun sauya da Allah ya ce da su waƙulu hita, hitta ku ce Allah kakkare mana zanubanmu sai suka dinga cewa hinta kaga abin ya zama izgili abin ya zama raini Allah ya ce yi wannan sai suka musanya shi da wani kuma suka yi a matsayin wai shine wanda Allah ya ce yi. wannan raini ne to shine Allah tabaraka wa ta'ala iba manzon Allah labarin wannan abin da suka yi masa Allah ai bai cancanci yi masa haka ba to sai Allah ya ce fa baddala na zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum kaga Allah ne ya ce abu sai aka sauya sai Allah ya kira wannan abin da zalunci an mai zalunci saboda Allah in ya ce ka yi ka ƙin abin ka yi mai zalunci Allah yana ɗaukan wani abu a matsayin zalunci ne sai Allah yake ba manzon Allah labari yace fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum Azzalumai sai suka canja zancen da aka gaya musu da wani wanda ba shi ba sakamakon wannan sai Allah tabaraka wataala ce sai muka saukan musu fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan minas sama waɗannan da suka yi mana wannan ta'annuci wannan fitsara da na ce ai wannan suka sauya suka yi wani daban Allah ya ce kawai sai na barke sama na dinga zazzago musu azaba daga sama saboda wannan abin kawai da suka yi ba fa shirka suka yi ba Allah ne kawai ya ce ayi wannan sai suka sauya wannan da Allah ya ce ayi sai suka yi wani abu da ransu yake so Allah ya ce sun mun zalunci sakamakon wannan Allah ya ce muka sauko musu da azabu daga sama yau in Allah zai duba ayyukanmu da irin yadda muke mu'abalantar junanmu da 'yan uwanmu wani irin azaba kake tunanin Allah zai mana Allah tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙa mana ‘yan uwa masu albarka tare da wannan turnuƙoƙi da wannan rashin girmamawa da wannan saɓawa da mutane suke yi a babin zalunci sai kaga Allah tabaraka wa ta'ala bai gushe ba yana ƙara ba su ni'imarsa kuma wasu sai kaga mutum azzalimi kuma Allah yana bashi shi buɗi sai ka ga azzalimi Allah ya bashi mulki sai ka ga azzalimi Allah ya bashi alfarma da daraja a cikin mutane ana girmama shi wannan kada ta rude ka ka gano cewa to zaluncin ma ba wani abu bane ta lalace ta lalace Allah tabaraka wa ta'ala yana yi wa waɗansu bayin da baya san su da rahama irin wannan muna tuna labarin fir'auna in dai maganar mulki ake da iko fir'auna ya kura lamba amma wane ne ke sha'awar mulki irin wannan ya ƙarshen sai kare mulkin bai zama masa abin da zai alfahari da shi ba yau hatta a sarakunan duniya ba wanda yake faɗar fir'auna yake jingina kansa zuwa gare shi tare da mulkinsa Allah da kansa ya ba da labarin mulkin cikin alkur'ani ashe mujarradin mulkin baya nufin Allah na tare da kai muna tuna karuna yadda Allah ya bashi tarin dukiya Allah da kansa sai dai ya ce mun bashi tarin dukiya mai yawa amma ya ƙarshen ƙaru ne ya ƙare ashe arziki a baka kuɗi ko a baka mulki wannan ba shi ke nufin Allah na tare da kai ba kuma wannan baya nufin azzalimai Allah na son su alamar Allah na son ka ka tsaci kanka a layin masu jin tsoron Allah sawa'un Allah ya wadata ka da arziki Allah bai wadata ka da arziki ba kai dai ka tsoron Allah Allah tabaraka ta'ala yana yin jinkiri kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihain Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah la yumli lil-zalim Allah tabaraka ta'ala yana yi wa azzalimi kamunga haka suke ce mata kamunga ɗaurin talala sai kaga kana yin ashararanci Allah ya ara maka dama kana ta kana yin fitsara Allah Ta wata ala ya kyale ka kana ta yi amma akwai ranakin dillanci za ka ga mamaki matasa wayanda suke yin irin wannan fitsara a duniya a yau a social media duk wanda suke bibiyar kafafen tiktok da irin wayannan kafafe na zamani za su ga abin da yake faruwa matashi ko matashiya yana yin fitsara kuma yana samun followers yana yin fitsara ana gayyatarsa tarurruka a ƙasashen waje yana fitsara ana ba shi kyautar motoci ana ba shi abubuwa kyauta ta lalace duk abin da za a ba shi ba za a ba shi abin da ƙaru ne ke da shi ba duk abin da za a ba shi ba za a ba shi irin mulkin da fir'auna ya ba amma menene inda kes ɗin yake ƙarshen ƙarshen saboda haka kada mu rudu wane yana yin tiktok yana yin kaza yana da followers followers ba sa nufin mutum akan daidai yake ba sa nufin mutum akan shari'a yake mu ji tsoron Allah bayan Allah mu kiyaye dokokinsa al-imam Abu Huraira Allah tabaaraka ta'ala ya kare yadda da shi ya garwato daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku bayar da haƙƙi ga ma'abotansa duk wanda ka san akwai haƙƙinsa akan ka ka bashi haƙƙinsa wanda Allah ya ɗora maka nauyin ka girmama shi ka girmama shi wanda Allah ya baka nauyin ka kula da shi ka kula da shi wanda Allah ya hana ka kakka ke shi kakka ke shi wanda Allah ya ɗora duk wani nauyi da ka sani na haƙi manzo a sallama yace ka ba da shi ga ma'abucinsa saboda za a zo ranar alkiyama ba magana ɗan adam ake ba dabba Allah zai sa a zo da dabba da aka ɗaure su a cikin garke guda ɗaya rago mai ƙaho ya tunkuyi rago mara ƙaho Allah zai sa a zo da su wannan ragon mai kahu da izalinci Allah zai rama wa ragon da ba shi da kahu ya ɗan adam ya haƙƙin wani daga ciki ya wani da kai wa asiri ka haukata shi ya wani da ka zalunta ya wani da ka karya ya wani da kasa aka kore shi daga aiki ya wata da kika kashe mata aure duk za a zo gaban Allah haka a tsaya a tattauna Allah wannan yayi mun kaza Allah wannan yayi mun kaza ya wanda zai da titi kuma ya kama wani ya kashe shi ya yadda wani zai ɗauke wani ya je ya ɓoye ya ce a ba shi kuɗin fansa duk a cikin al'ummar muke wannan an kai zamanin da yanzu ɗan uwa ɗa zai ɗauke ɗan uwansa ikira kira mahaifinsa ya ce ba mu kuɗi ya ɓoye identity ɗinsa kada mahaifin ya gano wane ne ya ɗauke wane zuciyar ta kai bushe wata ta kai wannan mataki wallahi duk abin da mutum ya yi ko a kusa ko a nesa zai gan shi a cikin ƙwaryarsa wa kanmu kiyamun laili wa kanmu nasiha wa kanmu faɗa mu ji tsoron Allah duk abin da yake nau'i ne na zalunci ka nisance shi ko a haƙƙin Allah ko a haƙƙin bayin Allah kai ha a haƙƙin dabbobi ka kiyayi zalunci Allah tabaraka wa ta'ala baya barinsa wannan hadisi al-Imam Muslim shine ya rawaito shi cewa za a rama wa dabbobi haƙƙin da yake kansu akan tsakanin junansu ina kuma ‘yan uwa wanda zai jimurta wa kansa dukan bayan Allah ba bisa haƙi ba wannan ɗan kishi yake ne yana hannunki saboda mahaifiyarsa ba ta nan ki ba shi fiya-fiya ko a satin nan na ga wata mata ta yi wannan aka tsana ɗan kishiyarta ta ba wa fiya-fiya ta ɗura masa a cikinsa isha musulma haushiya. akwai wanda aka ɗaure shi yaro matashi bai fi shekara goma sha ba sai ba hayansa yake ci a cikin al'ummanmu wannan malam yanzu ya za ka da wannan nauyin a gaban Allah ya za ka da shi a gaban Allah akwai wanda shi kuɗi kawai yake nema saboda haka shi dila ne na kayan kwaya ba ruwan shi baya sha ‘ya'yansa ba sa sha amma zai yi sponsorin zai ba da kuɗi za a siyo kayan shaye-shaye yana lalata ‘yan al'umma wannan zalunci ne ina wanda zai jimurta wa kansa zagin bayan Allah wanda za ka zaga me yasa za ka zagi mutum zagi zalunci ne me yasa za ka zagi mutum wani mutumin ya yi sa'a da mahaifinka wani ya yi sa'a da kakanka kana tafiya a kan titi kawai wani ɗan abu ya ɗan gifta sai ka zage shi ba mutunci ba kima ba kunya duk girman mutum za ka iya zaginsa duk kimarsa za ka ci mutuncinsa kai wai kai ba a shigo maka etin kai ba a shigo maka layi kai ba ka da mutunci kai sunanka sunan abin da kake zalunci kuma Allah ya hana manzan Allah ya ce duk wanda baya mutunta manya a cikinmu da babban kuma da baya jin kan na ƙasa da mu annabi ya ce baya tare da mu in annabi ya ce baya tare da kai ƙarshen masifa ta gama saukan maka kai aka ji alkiyama annabi ya ce baya tare da kai kaka zo inda yake ai ka san kana cikin masifa ai irin wayannan halayen uwa masu albarka gaba ɗaya sai mun nisance su na annabimanci zubar da jinin bayan Allah ba bisa haƙi ba ta alfarman mutane ko da sunan wasa ko da sunan barkwanci ko da sunan faɗan siyasa ba abin da zai halatta maka mutuncin ɗan uwanka ballantana ya halatta maka jininsa sunan abin da muke game ne na siyasa amma zan ɗauki takobi zan sare kan su ban ma da jini amma zan shigo cikin social media zan ambaci sunan mahaifanka da kakannin kanci mutuncinsu shi a gurin Allah babu wasa babu lokacin da Allah ware wa mala'iku ya ce ayyuka da zan wa bayi na hisabi a kansu in sun zo suna barkwanci ka kurubuta Allah bai ware wannan ba shi ya yasa manzo sallama ya gaya wa sahabbansa a wancan hadisin yace ku ji tsoron Allah haifu ma kunta a duk inda kake ba ranar wasa a gurin Allah duk abin da ka san kayi na motsi wallahi an rubuta shi kuma ran kiyama Allah zai kawo shi gare ka into account sai an kirga maka shi a cikin ayyukan wannan kuma kada labarin zamantakewa aure ta ji labari duk wanda yake ta'ammuli da social media zai ga masifa zai ga yadda matan aure suke kafe kyamara suna rairaye a cikin kyamara matar aure matar aure tana yin tana tiktok matar aure tana da samari matar aure tana da ƙawaye wannan zalunci ne zalunci ne a cikin rayuwar aure kuma Allah ba zai bari ba duk abin da zaka ga kana yi a rayuwarka in mai kyau ne wasu sun rigaye ka ka duba ka gaya makomarsu ta zama sannan idan kana yin mara kyau ka tsaya ka kalla ka koma tarihi za ka ga wannan zalincin ko wannan shakiyancin da kake akwai waɗanda sun rigaye ka a kansa wallahi azim sun yi ninkin baninkin na abin da kai amma yau suna ina ina makomarsu ka shirya wa makoma irin tasu in ba ka son yi makoma irin tasu na ka daina aiki irin nasuwa ne mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokinsa 'yan uwa masu albarka al Muslim har wa yau ya rawaito hadisi daga Abu Huraira Abu Huraira yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace man kanat indahu mazlamatan li akhi duk wanda isan akwai wani zalunci da ya taba yi wa dan akwai wani abu da ka taba yi wa ɗan'uwanka na zalunci ka taba ha'intarsa ka taba cin amanarsa ka taba yi masa kaza annabi yace matukar ka san akwai wannan to ka je gurinsa tun a duniya ku warware tun a duniya ku warware ka je ku warware ran alkiyama ba ranar wasa bace manzo Allah yace wannan shawara ce kyauta akwai matar da ta ji hadisin nan ta rikice ta je ta samu wani malami ta ce akramakallahu a cikin ƴaƴana da nake da su a gidan mijina wallahi guda bi ba ƴaƴansa bane suna da ƴaƴa sun kai guda bakwai ta ce wallahi bi ba nasa bane a ciki malam to yanzu ya zan yi a bani shawara in ta je ta gaya mijin za ta iya shafa ragowa 'ya'yan ta yi abubuwa kala-kala to ya za ta ta warware hotun kan abokan wannan karke zalunci in ke matar aure ce ki ji tsoron Allah kake ha'inci mijinki kai ma miji kaka ha'inci iyalinka ya'ya ka ku zalunci iyayenku kowa ya tsaya a gwajaban da Allah ya dora shi a kai ya tsaya a hakinsa. in ka kiyaye da haƙƙin Allah Allah zai tasar da wanda kai ma za su kiyaye naka haƙƙin amma ka ce ta haƙƙin Allah ka je wani guri kai abin da bai kamata ba wallahi kakka rufe kofa ka ji rana ka zai zo kowa kulla kai kowa boye kai zai dawo maka zai dawo manzo sallama yace to duk wanda isan ya taba taba alfarman wani dan uwansa ko mutuncinsa ko jininsa ko wani abu na haƙi manzo Allah yace to yaje falyatahallalhu minhu al-yawm yace to tun muna duniya yau yaje su warware kafin a jeran alkiyama ran alkiyama in aka zo wana na ka haƙƙi ba a tafiya da gusurin kuɗi ba a tafiya da lambar banki alhassanat ne wasayi'at shi ne abin da ake exchange ne ake ran alkiyama jakakka za ka so da ita ta kyawawan ayyukanka da kai shekararka ashirin a duniya shekararka talatin shekararka arba'in shekararka hamsin sittin saba'in duk ayyukan da ka san ka aikata na aikin alheri sallah zakka azumi sadaka kyautata wa iyaye salati ga manzon Allah duk kyawawan ayyukan nan ladan su yana cikin jakarka to za a dinga zuwa ana ɗiba daga kyawawan ayyukan ka ana ta biyan wanda ka zalunta wannan shine wanda manzon Allah ita bai sabban sa ice kun san waye almuflis, mutsiyaci ran kiyama suka ce wa ai almuflis shine wanda ba shi da ko sisi ya manzon Allah ya ce ah! shine azzalimin da za a zo da shi ran kiyama da tarin kyawawan ayyuka amma ya zalunci wancan ya zagi wancan ya hantaru wancan ya yi gibar wancan ya shiga haƙƙin wancan sai a ringa ɗiba daga kyawawan ayyukansa ana taba wa inda izalunta har sai a zo akawunt ɗinsa na kyawawan ayyukan an rabe ba komai kuma ba a gama sallama wa inda izalunta ba to ya za a sai ce to za a zo da duk wanda izalunta ta ringa ɗebowa kuma daga munanan ayyukansa ana labta masa a ga gama kuma a tura shi cikin wutar jahannama za fa a yi wannan abu za a yi za a zo ranar kuma za a yi wallahi za a yi amma tun a duniya muna da damar mu warware kada mu shaɗa cikin wannan matsala Allah tabaraka wa ta'ala kiyaye mu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake faɗa cewa kana al-adlu amran wajiban fi kulli shay adalci al'amari ne na wajibci akan komai Allah bai taba ware wani abu ya ce ku yi adalci anan amma banda anan ba ya ce wajibi ne kai adalci kai daidai akan cikin dukan komai wa ala kulli ahad kuma kowa dole sai adalci kowa sai daidai shi yasa ƴaƴa aka sa su karkashin iyayensu domin iyayensu guiding ƴaƴan akan abin da yake na daidai kuma sai aka ɗauki mazaji daga cikin iyayen aka ce ku ne head kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati sai manzo Allah i gaya wa iyaye a matsayin su na da aka sa jagorancin matansu da ƴaƴansu a karkashin su dan su yi abin da gaske kasi lakwalako akan tarbiyyar gidansu manzo Allah ya ce da suran alkiyama Allah zai tsai da kai akan tarbiyyar gidanka da ibaka ya kai akwai da manzon Allah ya ce ai tarbiyyar yaya haka kai in ba ka kai ba sun saka a matsala su suka yi matsalar amma sun jama shi yasa za ka yi iyayenka kar ka bari a fasa ma gidanka ka tabbatar kowane yaro yana kan layi wannan dole ne ba zaɓi kake da shi ba manzo Allah yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowannen ku mai kiwo ne kuma kowannen ku sai Allah ya tambaye shi akan kiwon da ya bashi ka shirya wa Allah akan zuri'arka akan ƴaƴanka ko ka ba su freedom sai abinda suka ga dama ba ruwanka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an rayyati yace to wajibi kowa sai yayi daidai kowa sai yayi daidai yasa za ka ga sahabbai da yake iyaye ne isassu za ka iya aure sai da kai ba mai dada wannan mata ba ya sake ta kuma ta saku sai ka je ka saka malami yana zaune da ɗalibinsa kai ya kwana biyu baka zo ba yace mata ta ce ta rasu yace ai ba mu ji labari ba yace ai kai kana da kokari yace akwai ƴan mu ai guda ɗaya ba mu mata aure ba ka san wace ƴata na aura ma ita matan sai gaya musu aka aka ce ku shirya ta daddare ku kai ta in baka isa ba za ka yi wannan sai uba tsayayye yanzu ka ma fitar mata ce ba ta yadda ba to ka gaya mun yace za ka tura ɗanka nan an tura shi nan ka tura shi nan ka tura shi dole maza sai sun zama ƙawwamun akan al'amarin tarbiyyar ƴaƴayensu ɗanka sai zagi abokinka ɗanka sai ga abokinka bai gaida shi ba kai ma ɗan naka sai kai sati baka gan shi ba bai zo ya gaida kai ba sai i abu bai fi shawara da kai ba ɗanka ne haka kama amalanci mahaifinka kai ka taɓa abu baka gaya masa ba yanzu ka bi mahaifinka yanzu kuma ɗanka za ka da ka bi kuma sai iya abin da ya zo gaya maka shi za a yi shi ka sani ɗanka kuma kai ka haife shi dole sai mun dawo da komai akan oda komai sai an mai da shi kan daidai in ba ka ba za a yi ta zalunci za a yi ta abubuwa ba dai kamata ba mas'uliya ce nauyi ne da take akan al'umma musamman mazajin cikinta ku kame hannun ƴaƴayenku in ka san ka je ka zalunci wani babba a gidan rediyo mahaifinka zai sallala zai kalla zai iya tsawatar maka za ka yi ba za ka ba amma za ka hau midiya za ka zagi kowa ba ruwan wani da kai mahaifinka ba zai gane ya yaran zamani kaza ka taimaka gurin lalacewa akwai ranar da Allah tabaraka wa ta'ala zai tsaye da mu baki daya zai mana tambaya akan dukkanin abubuwan da muka aikata yan uwa masu albarka mu kiyayi addu'ar wa'anda aka zalunta wannan shine kusan mataki na biyar kuma kada ka zalunci mutum akwai kuma addu'a manzo Allah yace ku ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab babu shamaki tsakaninta da Allah duk wanda ka san ka zalunta in ya daga kai ya gaya wa Allah Allah tabaraka wa ta'ala a wani hadisi cewa ya Allah tabaraka wa ta'ala rantsuwa yake yana bi izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin Allah yace na rantsi da buwayata na rantsi da daukaka ta sai na rama maka duk wanda ka zalunta i gaya wa Allah Allah wannan shine raskon din Allah zuwa ga kukan da yake masa Allah yace na rantsi da buwayata sai na rama maka na rantse da izzata sai na rama maka ko da ba yanzu ba wannan shine halin da muke cikin wa masu Allah da yawan mutane Allah ya jarraba su saboda addu'ar wa'anda suka zalunta a kansu da yawan mutane masifar da suke cikinta wasu ne suke musu Allah ya isa kuma yanzu ba su san inda za su gansu su nemi yafe su ba kuma za ta yi tabinsu wallahi wata musibar sai ta tsallaka hakan zuri'a aka. sakamakon zaluncin da kai wani za ka tare a bakin titi ka ci masa zarafi wani za ka tare a bakin titi a matsayinka na jami'i ka karbi cin hanci a gurinsa ka zalunce shi Allah maka jarrabawa mummuna a rayuwarka a rasa dalili wani da ba shine kaza ba ya taɓa yin zalunci ne kuma wanda ya zalunta ya ce Allah irama masa Allah kuma ya yi rantsuwa sai ya yi ramuwa ashe miyo kanmu karatun tanusu mu gyara kuma mu roki Allah gyara mana al-imam ibn maja ya roto hadisi daga jabir ibn abdullahi al-ansari Allah ya kara yadda da shi lokacin da wanda suka yi hijirar habasha suka dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambayar wayannan masu hijira yace ku bani labari daga cikin abubuwan da kuka gani a habasha da kuka je sai suka ba shi labari suka ce daga cikin abubuwan da suka gani na mamaki akwai wata dattijuwa daga cikin dattijansu ta taho da tulu na ruwa a kanka sai wani matashi sai tunkuɗe ta da idafa faɗarta sai tura ta sai ta faɗi da ta faɗi tulinta ya faɗi ya fashe saboda babu tarbiyya yara ba sa girmama manyansu matan nan da ta tashi sai ta kalli wannan matashi sai ta ce da shi ne. za ka gane kuranka akan wannan abin da kai mu yanzu amma sai ran alkiyama ta ce ranar da Allah ya zo zai yi hukunci shi ne a matsayin alƙalin kowa don manzan Allah ya faɗa ya ce ba ɗaya daga cikinku ɗaya ba face sai ya tsaya shi da Allah sun yi magana ba tafinta tsakani duk ayyukanka za a haska suwa duka wallahi ko ɗaya ba za a yi skifin ta ce to ranar nan za ka gane kuranka za ka san me kama. Allah itara na farko da na ƙarshe sannan a wannan lokacin Allah tabaraka Wata'ala saboda hikima zai rufe baki ne baki ba zai magana ba kada ma kai tunanin cewa zaka iya tsara wata magana kai kai wata walanke luwar hannunka da itun kudetan shi Allah zai tsaga wa baki shi zai bayani da kansa kafarka da ita ka taka ka je kai wannan aiki ita Allah zai tsaga wa baki za ta yi shaida za ta bude baki ta ce ni na taka na ji sannan duk abin da aka tattara na rizal Allah zai maka sakamako a kansa ta ce da shi fasaufa ta'alamu kai amri wa amruka gadan ta ce ran alkiyama za ka san yadda makoma za ta kasance kayana da kai sahabin nan yana ba manzan Allah labarin nan manzan Allah ina cewa sadakat sadakat ai gaskiya ta faɗa matan nan wallahi da gaske take manzan Allah yana gaskata abin yana cewa sadakat gaskiya ta faɗa sai ce to taya Allah zai ba wa al'umma tsarki al'ummar da idan babba i zalunci karami in ya zalunci karami ba a iya rama masa wannan kaɗan ne daga cikin shanin zalunci ɗan uwa Allah baraka wata ala ya raba mu da zalunci cututtuka da ƙwayoyin cututtuka da suke haifar mana da wannan ɗabi'a ta zalunci Allah ya raba mu da su Allah ta baraka wata ala ya wanke mana su katonmu matsaltsalin da ke tsakaninmu Allah ka warware su Allah ka tafi kar da su Allah ta baraka wata ka shirya halayen mu kasar mu tana buƙatar addu'a har wayo ba za a gushe ba ana ta maimaitawa kasar mu tana buƙatar addu'a kasar mu in ta gyaru mu ne muka gyaru muka ji daɗi in ta rikice ta shiga rintsi mu ne a ciki muke ɗanɗana kuɗa ashe in muka yi mata addu'a kanmu muka yi wa kenan Allah tabaraka wataala ka gyara mana kasar mu Allah ubangiji ka shiga cikin lamuran mu ka gyara mana ka sauƙaƙa mana halin da ake ciki na tsadar kayan masarufi da dukkanin wata matsala da ake cikinta ta tsaro duk Allah tabaraka wa ta'ala ka kawo mana ɗauki damuna ta fara kankama Allah ka ba mu ne albarka Allah ka shirye mu da yara halayenmu ka shirye zuri'armu ka albarkace mu a cikin rayuwarmu gabaki ɗaya ka sa mu gama da duniya lafiya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا